بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ya dace Allah subhanahu wata'ala na yayi azkiya kan da na yin albarka kunna wani ngayi masalaci wadda na na tsoce buga da na kwata na etun ibada yi ji fi gugaci. bai ji cin bici na tsoce fagani bai yi insha Allah ta'ala bayaniya ladabi na ji bibin mini littafin risala ya ibnu abi zaid al Nga ngai shehu abdullahi ya giyan abdurrahmanin su ku ga mankon na bai alkhairi ya felo ya buru gani bai karatu mini littafiyan albarka kwanan kafi gina kato na ya lasantu bai kirin lokacin sallah asuba gbani wai efe gutsun ga ke minti gwegi a ci a gawai lajin gbani abe ke yi gacin kalanda ne ba masalaci da wani le na jama'a musulmi shi ji kokare latin yan doro daga kaduna wani kungiyar jama'atu nasu islam na shela ya burolo ya musulunci na ji kokari itsa lokacin sallah ji ibn e sharati wani lagos sallah na qur'anu ga inna salata ato sallah ne leda nan kanat mumini na kitaban maukuta na to caji kwakata te mu'mini jona yi wani ibe lokaci lokaci na ya tsayu na doliyo zan don da gujin ya kuma lakwa na gugu ba ya e wani mugai layi etun mini tun ibada shi in doro aju ibe sharati ke sharati etun na adan wani wagu lo babu sharati tsa wa de ladawa ke zaji sallah babu fatiha eh, babu lili nole ga wadi sallah wuce wani sharati yo ne lagotuna su koya yi arzikin su tsohon lokacin na jin manga wa min alfara'id mini na shi shari'a ji kwakata ta musulmi wa gutsanan ngai gaddul basar anil maharim musulmi laiko sun wa ke cicile haramu jilugwa وليس Ula النظرة الأولى بغير تعمد harajin. amma inan na ya zaga becin lello baya yi haramu na kin zagi shi na bigairi ta'ammudin ciciliyen farko amma wibe niya wadda da fuska wadda da jikwa dai bin zagin doci na jihallallewa na to a yau laifi ba bai wuce man laganna la daga bayan zaye borojo naga eyin eh, waza bi cicile yanzu in farko yana amma fegiye dan zagi-zagi cile ya cile na lefiyo nga malau da mini hikiman cikuna na nabi muhammadu tun yaye bayan ya waje wani sallallahu alaihi wasallam ga ya shara shabab ya yi jama'in gbaru fuji e jiyawo e bana fa innahu hu a basar ya waje waji wani ko sun zada ken zagi cile lugwa wa asanul farj umajin waita dan ke cin daluwa ngamala mala man wuci kondo ci fesa jamaji tu nga yi jiya waya geji yabona bai zaɗe da su sokotuna bai ka katutuna alamar yin sha'awa fitinu idan ka kaza wangi bobo ga yajin a waya giye na jiga ji bali gina haki wata teman ce waga da kagbona ga lugiyen su geoji gwafin ba she babu yawo ma ga lugi gba rufu ji gwa babu yin yawo ma ɗayan eh, ciku koyo na musulunci ya yi ba tiwu na. ban ce to ce ga yi qur'anun ga wa an kiwul ayama minkum was salihina min ibadikum ya yi man ciji gani bai zo ciji zai ji fita cinya giye shi ala de bana ko ta cin giba giye shi ala de na. e kwagun e tin yawo wa an kiwul ayama minkum foro a ce ga tsoce ji musulmi jau ya lugi shi gwa babu ya ma alkhairu har wani gani ya ga in ya kunu fukara kabu ba gula biya talaka yau yugni himullahu min falli so caji falaluya a da yadda gwargwado ba giudi ko asiri so kawan gbagba yana kina lugu ya toci bogo ya wajen yan wuce kuyo ya e gwanin wuga yin waye zadan ngala na gagba rufu shiga ya jin yawo zandoro hadde kagbon ya koyan gici tace ya ya jin yawo ya e gwanin wuga jin wa zadan nga mala bana shi man lo kpata ga ji utsa za ke lugwana a ga na cibi hukun kiyan ya ojina so ko fa ya ojina gi musulmi shi man ce ga wala fi nazar ila al mutajala a ce ga zagina le laifi da cicili nza gina zandoro ala ya de shawa na to kawa cin lobe shi laifi da ba wala fi nazar ila shaba li uzrin a shagan zage suna mai yawagi ko yin tsugina abe ke uzuri gabe da be wacin lewo min shahadati alaya abe ga wayar ya ti ubana lefi da ba ke misali ya gude da court alamarin do na ko doctor cinle ti doruro ko ti batan do na da biyu na to dorura na jiki ga lotu yan zagina ke ire appendix ko begi maji to cicile na ji kwata uzuri wa shari'a da daji. amma yana gega kan na musulmi wa doktor Nzagi? ko staff nurse nzagi uci mi wuli? sai ka bidiya kan ga wa ba gi yi mi wa da na kuda ji kokari wa wani wasu Nzagi shi wudi alkhairi gan ko asibiti bayan zagi shi ji jagora fi bona wudi alkhairi gan ka bidiya kan ga wa doktor ba gi na gayi ka'ida ya shari'a ebo mutuncin zagi na jewa ga hatsa awa ga zai kule na kan ya yana ka da rura da be e ga hatsa nurse ko doctor zagi be zo ka be da kan ga wala yi miwo ya doctor bagi na lugo yi allo na kuda wa fewa staff nurse bagi zama wan zagi jiza ko lawlo asibiti bayin zagi ya ji jagora fina mu da alkhairi ga man ga wakad urkhisa fi dhalika lil khatib amma sai bai mi waji na ji sauki shari'a yi da mana wacin zagin loyin waji na lena amma ka kawai fegiye dan zagi zaji nai haramu musulunci to a man jiji bayani zai wayi mina ko a ga biyu ga gan begin zagi ka zaina shin zagin na lalliwa man shiga zandoro na yawai mi wala faya wo mu babe gin zagiya na gin zagin na jikin halalle yawa nga malai zaba gina yawai e mi afo da in ya ajali zaba gin na dabe ken zagin na lugwa wato sadaki yani da yin shari'a ga sadakin na na goye mi gin zagi wani Allah da ya gungi cin zaba gin e bani wulajin mi wa ba shari'a ba ebi ta gan afọ dan ya wuce amala fayawa wato a da wuce soko na fe ni ga irin wuce efo zuma na? ake dai zai yi fo cewa ina bai wuce man wuce koji aji bayani ga abe ke dai zai wayi mina ga tsuke gin zagin na lugwana amala wa na to ala sadaki ala jaba da tsuwe man shi Gin na gin na ma fedun idda ma baa bagin na guwa e na yi me wa peri gan be kiyo ya wo pai me wa yi mi kai aya wo mpa be gin za e na yi kai ena me ugwa gu yi kai na ka da isa ga mi aga mi tega gi na yawe abi wo ga gani bi wi to e man shi na jiga amite ga bi obi gi na yawana a ke da ci gada gada za bagin na begin zagin na yana ngole ga hankali ya jahanna misali ke a gama wadi yawan gwati ubana su kusi bai kya ci ne ngole ya da yi manci na fayin bana na ya ugwa gula ji mi wana wani yi mi ngole ya ce, gma fa da bogo me wayi mi kayi? aya wa mi pa zagi ka zai yi kayi e wani gwa ko gba rufu jaja da to al'amarin na zan da ci fejin harka bai gizaji tun wula lomiwa bata bi cikin wa e bana zagu ba nan ne woja ci gabe abe waji na e gabe waji kan don dore wa bellele ba gi gan wan zagi biya in zagi so gan wa ba gi biya wani ji faruwa gwa ko lokaci na ga wa do shi biya na Allah ya wala kan ga kashi gan yu gabe waji ngole ayi ba be yimi ko dai ba gan wuya ya ni ko guba ko in zagi so gan wa kulu waji wasa da ki wula yi wani ubia amma daga ni wula wa na gala don do aji to bogo yi tso alamar wuce shari'a ya daji gawa begin zagi shi a gawa liyoyi amma wani filiyo unji ba shi ko ba ebo gana bi sallallahu alaihi wasallam ga gan be sahaban da ci madina wani lokaci na nfe wayi mina annabi ga da cingin zagi na wagawe wani le ya yi daji yau cin wule ebo na ce cin le yin zagu ba ne wadoji na waji wula ci ca da ya bugun galan manyan risala ya gani gaga wa kad urkhisa fi zalika lil khatib aji sauki ya zai wayi mina na wacin zagi na waya wal na lena amma wa ke ko kan gani bi waya ibn wala jayi yi wa me wayi mi kai aya wa mi fa gin zagi kai ita kai da wuce man gawa min al faraid saunul lisani anil kadhib min yana shi wajibi tatiyan musulmi wana nga saunin lisan agin tarawa ma anil kazib gan bai gamane e bana gamana wajen lami gamana wa lare kishi lo musulmi shi e bana waga gamana zunta zando ci wa mutunci zando ci sayani da wani gani bai zando ci abada zun gamana ga an wa ni jan majacha ngole ga zaguba wa ga be wajin gamana niya ngale wa ga musulmi kiwa gani bi ga sun gama na giyema ga sun gama na yabo timananci zan da ciwo ma ina e wa fiye na ga mine ina mai la musulmi sun gama na ina nan ga labari gama na iza e ga wa labarin don da wani lalalo ya gura ni da wani wani qur'anu ga in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyanu kan doro labara biya wa kiki uza bezo mun fe ci ga ni, mizaini latsu kuma amma wayi mito zan na ku ga biya wai wa mitu maimako wasa baci anni ni be taga ya miyo be wuci mi wa bayani ke jijina mudami ne ne lazafo fo ke hakiza wangiji lugwana ngole a cin ayan na ci inja ja'akum fasikum bi nabayin etiyen sahaba mu ci kondo cho sahabu yo alwali da ya giye ukba annabi sallallahu alaihi wasallam tun zakago zakaga annabi tun yi go mu da ga ne koyan shi bai wa da go zakana da salu ya zana wa dada eko wuce wa gogi na mu fe je ban sai ba anabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam kiu ga bi annabi yon nga zashi mu ci ga ya zaka ainu da ga anabi na da wannan annabi fe tun sahaba da shi tun ga da ji bincike alamar mu ci ya yi ga ci ga ta kitabu a to zashi na jima'a ya tutuci na muhammadu yana zaka na. sallallahu alaihi wa sallam. wa biyu biya ya fi na annabi madana dabe a mafi ga na bai sha alikawali le ba ga fokan zan wato zabe go zaka a mazaka ko yakan fata damuwa ta halwa ga o'o oh, oh, kashi so ko betu ci aje unje biya yi galo tu zabe biya yo mutso na yi tisha aje wuce ci go musulunci wuce ga na bi gan wanda ji zaji jala musulunci ago umma ke zaka go na waje na mu fe na gan be jama'an do ci je a da madina ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e wani hafe na ji faruwa na a fegun sahaba shi ko ne ke bishiya ana ki labarin a ga ya bebe wuna na bigan wa latuci biya ya bego zaka a a fiya ko a na biya shi mu je biya ngala ya biyo a ga tucina na bi tutuna an yi ga ga da sun eh, ato enobe ga ya na bi na ga ya ga ya zaka gala na bi tun tun lo baya zan na jautun na wani hafe titun tun ba nabi sallallahu alaihi wasallam a fe da ya bayani jiwetiya labarin ya wali da ya gina ukban na nabi ya nabi labarin ya ga ya zakana so ci fe can aya ga ya ayyu allazina amanu in ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu kando re za biya wa labari wa akika uza wani kando ci zan do a wani gmayin do ci ba ne nabi tun da suman luna wa ya gaya wa nawa bi ga nabi ga da suna lonwa ya zauna mu ce wai ni gali tita cuna to jama'a ki sun yi tu aya na ga jama'an da ci ke la sun gwace la ni sahaba biyu muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi ci cin wa e wana de man na fela aya na ji dalili gan na ga e uga ga sahaba ji ji zaguro ayo bi ci cin wa e wana karshe aya na ki so ci ga ga ulaika humur rashidun jama'an sahaba na ji bayanin to zai tutunci da ganye ko gan a ga ya zaka ya bada suna luna so shiga kpata za ba wuja ya bugu haji zai ji wa bi mi ga haji za kirkiyana da e wani adiyar man doci na fela hayan na ji dalili ga ina laga sahaba ji ji zaguru na na wani e ya ci sahaba ga ba cin hayan na wani karshe ya ki ko gan ga kpata za kirki ja ya da e wani sahaba na ko so tsawa ke bi cin lugwa a lotun ka ba iri kan ci amma ya tun ka ba iri an gumbe mi bewanya na daba gwa kan dondo na a ah, nya wuzo ayi de e bona so kwali alli ga zandoro na beije na annabi jayo ga khairul quruni qarni zai jigge ga luma ji pata na ga sahaba wujo bogo ka o ga yan na sungwa ga ibu e ya e tungura da cewe so ko so da maji bayanin ne yayi qur'ano na ga jaye ga wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin mun ga kan wuje da bayan bogo aya na wuji dalili ya jama'a wuce ja na gani sahaba jina man Mangayi yi tsagin tara yi gani bai gama ne e kwayan gice laza sun gama na e wai laza sun gama na en na shi kpata ji laza wangi sun gama na to ya waga yi ji kokari feli ya ga na kwa kaya wani gawa dio bai wa sun gama na za tuna wula wa na kaya waya na wa e wani hazikin ya gaci wa e na doro a daru biyu da tutsoci na aka ne kya lafefe na dvd wana ci aga rayuwa zan dondo yore wana tunna ibe won yi ci be fera ife wana ci aga ina wade kpata na ka wade kaza wade kaza ngama la wa rayuwa ya so ga ina jide zo wa ma kana ta rabbika mazura ngama la musulmi karai e wana dukiya haramu wani e lokpa e wana albarka da ba bogo ya e zuji kokari sa e kwazi kiwe ga gina e ti na ma kendo na tsoce ga ayan do cewa wala takulu amwalakum bainakum bil batil e ga gi dukiya da je ko gama nawa ma e ko su nawe tsa gaskiya bu buna bai wasu, gama na tuna sai na haka ya wai shona wallahi tallahi musulmi ke kadara walle ke do ai patation ya sheba na ije wana na irin doro zai sha dagara ne da e eh, o wacce lelo ba ya zai gboro ja ya manci ja ki ja ku ya kan alle ai yi patation ya ni gwargwaro na ya fi ganin aya da jibe lato yin tsoci amma za ndoro to zai na be wula ba ndoro ana, dukiya ta wa ga uku yiwukan igbe ci ci ashe ba yin bayi roji dana yin kwati shi dana ito loji gwa ile ya idufe lafiya da ba ko dai yi wani egi siyasa ji dana ewo ewo to za a liya na adalin wucin lito kafiri ewo lifasiki ebo na ya de gubo na ba wai ku wannan lo fo guki wa giwo gi siyasa mu jo be za ji mulki ya guni na yau e giwo shi de makanta wangi jan e ko shi gya amma ya e bo tukun na o gaza banza wale pata ipi ya gan be ko ne musulmi la imani ji gan be gurgudo na aka akayu ne bana ba wani usatuna wa ya e kuye kan sai na aka yi wana so ko yayi azikin halalle man gami ne na gu musulmi wuta mini yi na, nga ya tun alfasha jo tun ara aramu pata ya tun alfashi wo mini ube e chinda bo e chinda de bo acha ga wal ghiba zaiga ga lauje tuma wani lasa lo ya bura niwani nye wani niwani zumubo pata uja ina e mai ji biya al'amarin na jayaza pata na de lokaci na wai lalo makanta na de lokaci waziwo de lokaci ya sina'a waga ji shagala bi alamarin na ji wa dai lokaci za yi ga wangi ji ilimi da jikatu da waye kwazi kiwaza amma wa ya fiye da zaman kashi wando za in na shiga ga aji to an ni ga, gan an ni wani jan an ni ga, gan an ni wani jan gama wa ga musulmin ji kokari ba ko sati ne wala qur'ano can sunna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba fogu gutuwa ba ƙur'anu ci na wale wani gawacin ƙur'anu ba kofa gutuwa ba na wadda lokaci ya zayi ga wa bede in ma wani ga gun ga gofa guta gama ƙur'anu ci a ci ga zayi buruji ta tubo sahaba shi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e tun alkhairin na ji kpata wa bai wadar jan kutso ci wa la rayuwa wajen albarka galugwaye fai jelewe wula ya fiya gan a gama ebuna anabi sallallahu alaihi wasallam ga wujin doro a ke bice ya burto ci ba sa nyu ga yete gune a nyu ga jelewe ki waje bi wa e fona ya wada yi jona wa yadda ba be tunguru na ji sanna wani kashi bawo ni lokaci wa ya dan e tunguro kashi bugo jama'a musulmi ji ni ga kendo na qur'anu ga la tus'alunna yawma idhin anin na'im a miye ga yi niman na wani lafiya na haya wani nimu ya toci arziki na haya wani nimu ya zuriya waje nimu ya yimi nimu ya shin wade lokaci sun zara na jitu ita al'amari kiyama wai jan jawazi ya fumba beton alkhairi ji ja nasiha wajen gangba na gwa tsa zuma jalewa bana o kwaye kan jan gangba ga zuman bo mi wagai ga zobe ibada ya mare etie yi ngushire ya gamye kere kere ebe oji mare ya ga afiyan uci doji mare mi ga su an nimi wo an nimi wa ga su mambo wasan shi na je wa gani be zawangi tun la tsana waji kashi wazu majatu wale sahaba unci kondo shiga tunna nabi sallallahu alaihi wasallam unja gan baga ndoro na de wasan shaji ya zai jin yuna wuluji tun biya wa. galugo wa lili ya ba ti wa mu dio san shaji wa ga ya zai jin yawa ya dama alawa ka ko ya ji yawo har sahaba mu kondo ci ga tunnan wagan wa wasan cin doro galu ya mu na sai nga zai jin yawa na yi wa ga ya e wannan mutum fara su abena wa shishi ba ni fe jin har ka tan gan wudana daga batan sai ya ku mu dokun do mu je goro yiwo gala kan doro musulmi da shi da ije garanti da ba ibn e rayin na da ba kendo na obbe wi be kake ya na ci abella wa ibe kake ya yore su ko ji nasara yi foga mine boji ne wa musulmi ti ubana ina la musulmi an wani mudana annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmun zan don do ta ce ga imani jimbe to shi gan be fe zo bayna wa be ga wa ga ga ga wangi ga ga sakpaji ga manaji zayin gaji langu fetin hagin tarawa bo ma ka wadden na shaga annabi ga susun amewa da alkhairi ga da alkhairi ga bando cewa ga mi husni islamil mari tarku ma la yani mini bolo bolo ya musulunci ya musulmi un ga yi e na toya na gwawa bo e gan sa shi na wajin tudana a gin wa ga wa cin kabaro a ga kiwa ne je kiwa ne je ya yi titaci wa gin wa bogo ji shagala da yi titaci wato gamula ga kando na musulmi ga fa ibu titaci na wa de lokacin yayin zan docha amma wa ga yi tiwo ba ta wato yin zai ga wa ku zau bugo jama'a musulmi jiri jimini tarbiya katun boko jatsu ni adini jatsu muje yan doro tsuware lokacin ya dai na jidi amfani ana daga na shi bolo ya ci lela shi lozo na da ce bolo zai tun da wana mutiye na wato so kojin udena daga na shi fi eh, an sai tiji ga ya gigwa fi gadna bangare kaza gada bangare kaza wana a lokacin ya ngole e fosu maji bbc febe be labari ke dai ilimin lokin lo tashin arewa je a maganin jiyan da ce la ilimin lokin ya gwa ko gba rufu jina bolu bolu cile bolu ce eto da wana daga naji intanet zuwa ya e ga da wana an sai ta jaji tun laji lozo wana browser na gada abu gada abu ilimin lokin lore jama'a e musulmi umajiyan doro wala wayo yi magai bi wala jina. wanda ya zai jiji sakandare suwana a ga zai jiji digiri na na buhari ne wa shugaban kasa na sokoji na saroyo ga wale ya ga sakandare ga wujen amma zai ji digiri na na taturin ciwa kijan a yadda ba bai katu a yadda ba bai katu bugu jama'a musulmi ji gbaru fuji iga yaya mare ilimi ga yi jagora alumo aluman doro aji babu ilimi na zumajin yau bogo ka tun adini tun yin boko yi gafe bu ma ndo ruma wala wa yawo alkhairi je kpata de ne yeddi kpafe onani waga nana na kawai inda fa je ba sai ya ku ngala na biya ju fe ba ga so kwa la su laje fa yi, ke ga su su ga boye fa na wada yi na rayo ya tumo na ya tumo na wana ka bo lo kpata wada agiye so ko yayi imma beton alkhairi jilu jama'a musulmi shi na gayi gurgudu ya nasiya na yi wagi bebe yi na nan nga ba su koya felo ya gburu ya tiye bayani dina manyan jin ayi bai tiye ladabi ne waga musulmi tsa ya tita cin la nasara ya zai shele abe kiri zaga tsa ladabi na jinan man wuce kunna nga yi manyan risala su kugu bai alkhairi ya e wani manyan wani lotun ya dini na nkalita fiti fiki wa sarawi amma mini dai na tsoci la ya latuya na ga yi littafin risala amma ka littafi ji mujalladi gwege ya tafi kiwo buyi kwata mujalladi ni na yar gwege da mini littafi mu ci mu ni in ka littafi ji fanni jau ka zan na ja hidima jin adini so ku gugan bai alkhairi Mudamini zai ji taki gani bai imamu maliki sagiri na imamu maliki titingi e bana mudamini zai ji da mazabi imamu maliki Rayu na kadi ta fi fiki ya imamu maliki sarawi man gutsuwa ya ci a ga yau na jijin dima ya mazabi imamu maliki abba ya tin ya ga muje kutiya sosai ya ci fata wuja wadda su ku ga bi alkhairi itsone ba littafin na jina su ko ya yi arzikin ya tulogan biyu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la lahila illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik